wannan haɗin shi ake cewa garnaƙaƙi ba wahala sai aiki a'udhu billahi samil alim ya shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu yan uwa murkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mu mai albarka ta mai dalalai ne tv ne kuwa da kuwa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuka sani wannan channel namu mai albarka lokaci bayan lokaci ko kuma in ce a kowane lokaci muna yawan kawo fa'ida wacce take gyara zamantakewar aure kasancewar a wannan zamani da muke ciki akan samun saɓani rashin jituwa mace-macen aure sanadiyar wannan matsala ta raunin mazakuta wacce ma'aurata da dama sun sani waɗansu ne ba su sani ba amma akan samu saɓani ta dalilin wannan matsala to ko akwai hanyar da Allah ya yassare masa wacce yake ganin zai iya taimaka al'umma to mu Allah ya taimaka muna iya kawo fa'idoji waɗanda in Allah ya da idan mutum ya jarabta ɓangaren wannan matsala ta rashin ƙarfin gaba ko rauni ko rashin iya biya wa iyali bukata in Allah ya da idan ya jaraba ana dacewa kuma ana samun biyan bukata saboda a koda yaushe muna samun kira da kuma sakonni daga 'yan uwa a bisa wasu fa'idoji da muka bayar sun jarraba kuma sun samu biyan bukata saboda haka muke yawan yadawa muna bayani domin yan uwa waɗanda suke fama da irin wannan matsala su ma su yi kokari su haɗa domin su rabauta su samu biyan bukata su rabu da wannan matsala tasu to a yau ma ga wata sabuwar fa'ida insha Allah duk wanda yake fama saurin kawowa ko rashin karfi in ya haɗa ya amfani da ita za a samu biyan bukata abubuwa guda biyu su za ka nema domin haɗa wannan abu na farko shine albasa onion ko kuma basulun da larabci sannan abu na biyu shine lemon tsami lemon ko kuma da turanci su ne abubuwa guda biyu da za ka nema wajen haɗa wannan fa'ida da farko za ka samu lemon tsami madaidaita guda uku za ka yanka su gida hudu sannan za a samu albasa madaidaiciya guda ɗaya ita ma za a yanka ƙanana ƙanana sannan a samu ruwa kamar kofi biyu ƙaramin kofi na ruwa sai a haɗa da wannan liman tsami da aka yanka kar a matse shi kar a baya ɓawon yawa za a haɗa da wannan albasa ɗin da aka yanka sai a ɗora akan wuta a tafasa har sai ruwan ya dawo rabi ma'ana kofi biyu sai ya dawo kofi ɗaya sannan a sauke a bari ya huce a tace wannan haɗi ana sha awa ɗaya kafin a kusanci iyali awa ɗaya kafin ka kusanci iyali ka jarabta insha Allahu za ka samu biyan bukata kuma za ka ba da labari Allah ya samu dace sannan kar ku manta ku yi like idan ana amfana da bayanan da muke kawo a kowane lokaci hakan zai karfafa mana gwiwa ku yi subscribe na wannan tasha ta mai albarka sannan ku danna kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka dora sabbin shirye shiryen mu wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya ajiye mana ta akwatin aje sakonni sannan waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description da ma link na sabuwar channel namu ta Dr. Mai Jalale ne za ku iya duba domin ku kasance a wannan group kuma ku yi subscribe na wannan channel namu mai albarka mun gode wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu